Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakub makirri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 23 ga watan Janairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Baballe da kanun labarai. To baba ga kanin labaran. Hukumomi sun ce wanda ake zargi da harbi a gidan rawa da ke jihar California da ke Amurka da ya sanadin mutuwar mutane goma ya harbi kansa har lahira. Dakarun gwamnatin somalia sun kawo ƙarshen sama da sawi biyar da ƙungiyar Al-Shabaab suka yi a ginin ofishin magajin garin birnin Magadishu da wasu ƙananan hukumomi. shugaban kasar turkiya ya sanar da ranar 14 ga watan mayu mai zuwa a matsayin ranar da za a gudanar da zaben 'yan majalisa da na shugaban kasa a kasar kanun labaran kenan a cikin shirin za ku je tattaunawa da ministan harkokin 'yan sanda a najeriya akan cece kucin wa'adin su feto janar na 'yan sandan najeriya usman alkali baba muna kuma dauke da kokarin da 'yan sandan jihar nasarawa suke yi domin ceto 'yan makarantar da aka sace su a ƙarshen mako kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim gumal zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe hukumomi sun ce wanda ake zargi da harbi a gidan rawa da ke jihar california da ke amurka da ya sanadin mutuwar mutane goma ya harbe kansa har lahira shugaban 'yan sanda na karamar hukumar los angeles robert luna ya ce mutumin ya kashe kansa ne yayin da jami'an 'yan sanda suke dab da motar da ya amfani da ita ya tsere daga wurin da ya yi kokarin yin harbi na biyu luna ya ayyana wanda ake zargi da hu chantran mai shekaru 72 da haihuwa ya ce babu sauran waɗanda ake tuhuma da suka tsere babban jami'in 'yan sandan ya ce harbin da aka yi da yammacin rana asabar a gidan rawa na star ballroom da ke monterey park ya yi sanadin mutuwar maza biyar da mata biyar tare da jikkata wasu mutane goma jiya lahadi jami'an kasashen faransa da jamus sun gudanar da wani taro a faransa yayin da ake ci gaba da matsa lamba kan shugaban gwamnatin jamus olaf scholz don ya amince da jigilar manyan tankokin yaƙi guda biyu kiran leopard zuwa ukraine shugaban gwamnatin da bai bayyana ko jamus za ta amince da baiwa Ukraine tankokin yakin ba, amma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito shi yana mai cewa za a yanke irin wannan shawara ne tare da haɗin kan ƙawayenmu ciki har da Amurka. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce, bai kawar da yuwar aikawa da tankokin yaƙi kiran Leclerc zuwa Ukraine ba, sai dai ya yi gargaɗin cewa aikawa da tankunan yakin ba zai kawo barazana ga tsaron Faransa ba. ko kuma ƙara rurruta wutar yaƙi tsakanin Ukraine da Rasha. Ministan harkokin wajen Birtaniya James Cleverly ya faɗa jiya Lahadi a wata hira da gidan talabijin na Sky News cewa yana son ganin 'yan Ukraine da irin waɗannan abubuwa kamar Leopard guda biyu. Sabon shugaban kwamitin harkokin waje na Majalisar Wakilan Amurka dan jam'iyyar Republican Michael McCall ya shaidawa shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC cewa ya kamata amurka ta baiwa ukraine manyan tankokin yaƙi kira abrams don ƙarfafawa jamus kwarin gwiwa ta tura nata kira leopard guda biyu labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc dakarun gwamnatin somaliya sun kawo ƙarshen sama da sa'o'i biyar da ƙungiyar al-shabab suka yi a ginin ofishin magajin garin birnin magadishu da wasu ƙananan hukumomi ma'aikatar yada labarai al'adu da yawon bude ido ta ce jami'an tsaro sun harbe mayakan alshabab guda shida lahira a harin na jiya lahadi sanarwar ta kara da cewa an kashe fararen hula biyar tare da jikata wasu hudu gwamnatin somaliya ta ce maharan na alshabab sun isa haraban ne da kafa suka ɓadda kama suka yi shigar sojojin gwamnati harin dai ya fara ne da fashewar wani abu bayan da 'yan bindigar suka kutsa kai cikin ginin mataimakin magajin garin ise gure ya ce da misalin karfe sha biyu na rana sun kai hari kofar baya da ke kallon gundumar hamarweni da abin fashewa jima kaɗan baban dai zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin na a daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da zaɓe na ƙasa a najeriya cece kuce ya kaure a kan ko ya dace ko bai dace ba a kara wa'adin babban sufeto 'yan sandan najeriya usman baba alkali wanda wa'adinsa ke karewa a cikin watan maris wakilin mu umar faruk musa ya tambayi ministan ayyukan 'yan sanda a najeriya alhaji muhammad mai gari gyaɗi kuma ake ciki dangane da wannan lamarin shi bitan 'yan sanda mai girma shugaban kasa yana shi ne bisa ga doka ta 'yan sanda ta ashirin kuma wannan dokar ta tanu cewa naɗi na yana da lokaci na shekara hudu idan kuma aka samu haji ana ya kara na wasu hudu to haka tun da aka hana shi din nan da ta ba shi takarda ta nadi da kudurin cewa zai shekara hudu saboda haka magana cewa zai riga ba ta ko taso ba saboda haka ba maganar cewar wa'adin shi ya kare har an kara sabunta mashi wata kenan ko? Ai bai zama wajen da an ka bace ba balle a ce ya kare yana neman tsara mai wani. To amma abin ban mamaki shine da aka yaɗa waɗannan labaran ba mu ji gwamnati ta fito eh. ta musanta ta karita cewa ba a hace an kara mashi wa'adi ba domin wa'adin nashi na farko ma ai bai cika ba ko? A gwamnati ta musanta don na da sanarwa a jiya kayan taso kuma in an sake sanarwa sai dai in kila ba a ganta ba don haka yanzu watan maris ne wa'adinsa zai kare daga wannan lokacin babu alama za a kara mashi wa'adi na biyu kenan da wasu na cewa dokar ba ta bada damar in ka shekara 60 kayi da taya kuma a kara maka wani wa'adi na aikin safeto jiran 'yan sandan najeriya ba ba magana karin wa'adi ga wannan abin da yake nan tun da aka naɗa shi a naɗa shi ne da nawa an naɗa da shirin zai shekara hudu a wannan mukamin to kaga bai ko cika ba ana magana da ƙari haka ta ta ta na ɗiyabin ta nuna bisa doka ta 'yan sanda ta ta tante ta ba asibitin 'yan sanda shekara hudu to akan haka nan ne aka ba ta takarda da ta ba shekara hudu kuma na yi bayanin wannan tsarin dokar da kuma takardar da aka bajin na bani cikin wannan bani da na yi. Alhaji Muhammadu mai gari Dingaɗi kenan ministan kula da ayyukan 'yan sanda na Najeriya a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. A halin da ake ciki da wannan cece kucin babu shakka zai ci gaba da ruruwa a cikin Najeriya ganin cewa wa'adin da aka ɗebawa babban safetojen 'yan sandan Najeriya Usman Alkali shine wa'adinsa na shekara hudu zai kare a watan Maris wanda kuma zai yi daidai da lokacin da zai cika shekaru 60 na haihuwa wanda dokar kasa kuma ta ce zai yi ritaya daga aikin 'yan sanda to amma kuma akwai wata dokar da ake cewar ana iya a yi amfani da ita wurin kara masa wa'adi na wasu shekara hudu bisa ga sabuwar dokar da najeriya ta fara aiki akan wa'adin da ake ɗebawa safeto janar na 'yan sanda a najeriya ko wannan zai yi tasiri ko kuma za a yi wani kalubale a gaban shari'a wannan lokaci ne kawai zai iya tabbatarwa idan wa'adin ya cika wanda kuma yana zuwa daidai lokacin da ake hada-hada kammala zaɓe kenan a najeriya wanda shine ya ƙara haɓaka wannan cece kuce da waɗansu ke yi na cewar bai kamata a ƙara wa'adi ga sakato janar din wanda shi ma zai cika shekaru 60 da haifa wanda dokar ƙasa ta najeriya ta ce kuma jami'in gwamnati shi ritaya umar faruk musa amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da instagram da ma twitter yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya abokai da dangin mutane kusan 200 da aka kama a lokacin zanga-zangar adawa da gwamnatin peru sun taru a wajen wani gidan yari na lima jiya lahadi suna neman labarin 'yan uwansu na son san inda dan uwana yake in ji domitila kuspe ɗaya daga cikin mutane da dama da suka taru a wajen hedkwatar 'yan sanda ta ƙasa da ke yaƙi da ta'addanci kwana ɗaya kafin nan wata motar 'yan sanda ɗauke da makamai ta rafka wa ƙofar karfe ta shiga jami'ar san marcos inda masu zanga-zangar da dama suka kafa sansanin wucin gadi 'yan sandan sun yi kace-kace da gungun masu zanga-zangar a farmakin da suka kai sansanin sannan suka kama mutane 193 suka tafi da su ban yi bacci ba in ji kusfi cikin damuwa game da halin da dan uwana ke ciki ya aiko mani da sako ta whatsapp cewa an kama shi daga ƙarshe shugaban ƙasar turkiya ya sanar da ranar 14 ga watan mayu mai zuwa a matsayin ranar da za a gudanar da zaben 'yan majalisa da na shugaban ƙasa a ƙasar. shugaba Rajib Tayyip Erdogan wanda ke shirin neman tsayawa takara ya bayyana haka ne a yayin wani taron matasa na ranar Asabar da ta wuce a lardin Bursa na arewa maso yammacin kasar. An fitar da bidiyon taron a Lahadi. Ya ce zai yi wannan kira a hukumance a ranar goma ga watan Maris idan babu ɗan takarar da ya samu sama da kashi hamsin cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. To za a yi zaɓe zagaye na biyu ranar takwas ga watan Mayu Erdogan ya kasance kan karagan mulki tun shekara ta da uku na farko a matsayin Prime Minister kuma a matsayin shugaban ƙasa tun shekara ta da hudu yana fuskantar zaɓensa mafi wahala yanzu yayin da tattalin arzikin Turkiya da ke cikin mawuyacin hali ke fama da hauhawar farashin kayayyaki. Ƙarshen labaran duniyar kenan. ta gaida baban da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma bari mu sake rahotannin rahotanninmu hukumomin najeriya sun ce tawagar masu bincike na neman 'yan bindigar nan da suke rike da ɗalibai guda hudu a cikin guda shida da suka yi garkuwa da su a makarantar a wata makaranta a ranar juma'a a jihar nasarawa ga dai fasarar rahoton timothy obiezu daga birnin abuja kwamishinan 'yan sandan jihar nasarawa mai yaƙi muhammad baba ya shaida wa murya amurka cewa tawagar da suka hada da sojoji da 'yan sanda da civil defense da kuma jama'an gari suna gudanar da bincike a wani daji da ke kusa da jihar a rana ta biyu da garkuwa da ɗaliban tun da farko dai a ranar juma'a ne wasu mutane dauke da makamai suka kai hari akan makarantar firamare ta karamar hukumar alwaza da ke gundumar doma a lokacin da yaran ke zuwa makaranta suka yi garkuwa da ɗaliban guda shida galibi gungun 'yan bindigan na kai hare-hare ga makarantu don neman kuɗin fansa waɗanda suka yi ƙaurin suna a tsakiya da arewa maso yammacin najeriya mai yaƙi ya ce hukumomin jihar sun kuma karfafa tsaro a makarantu don hana sake afkuwar lamarin a ranar asabar da ta gabata ne jami'an tsaro suka kubutar da 'yan mata biyu da aka sace tare da sada su da iyalansu bayan an duba lafiyarsu. su mai yaƙi dai ya zanta da murya amurka ne ta wayar tarho so far we are putting on intensive effort to ensure that we rescue the remaining ones ya ce zuwa yanzu muna ci gaba da kokarin gadon mun da uh, sauran duk suna cikin daji a halin yanzu ana bin waɗanda ake zargin mun samar da masu gadi a dukkan makarantu domin ganin irin wannan abu bai sake uh, faruwa ba around the area to ensure that uh, such things don't repeat itself again. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasi cewa an yi garkuwa da ɗalibai sama da dubu ɗaya da ɗari biyar a su a arewacin Najeriya tun daga shekarar dubu biyu da kasarin su an sako su ne ta hanyar tattaunawa amma ana ci gaba da tsare wasu. Har ila yau manoma da makiyaya sun sha yin aron gama kan filaye da karancin albarkatu a jihar Nasarawa. hukumomin najeriya sun yi ta kokarin ganin sun dakile tashe-tashen hankula makonni kaɗan gabanin zaben da aka shirya a ranar 25 ga watan fabrairu batun tsaro ya kasance babban batu a tsakanin masu yakin neman zaɓe. fasarar rahoton timothy obiezu kenan daga birnin abuja kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye shiryen mu Yanzu ko ga shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. masu raro barkanmu da sabon shirin ciki da gaskiya da har kullum kan yi kokarin gano hakikanin gaskiyar lamarin da suka faru don bin kadin waɗanda aka zalunta a yau za mu fara duba batun zargin wasu jami'an 'yan sandan najeriya da kashe wani malami mai suna abdullahi ismail daga jihar kano ku kasance da mu cikin shirin suna na sarfi da hashin gumel shirinmu da ya gabata mun kama muku bayanai kan bin diddigin tiriliyoyin naira da ɗan harkar man fetur alhaji muhammad b alhassan ya yi bayanin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc ta ba da umarnin an riƙe masa a bankuna inda ya buƙaci a buɗe masa kuɗinsa tun da ya haƙiƙance duk da an gudanar da bincike ba a same shi da saɓa wata ƙa'ida ba a yayin da muke jiran ƙarin bayani daga hukumomin da lamarin ya shafa za mu shiga wani sabon darasi da ya shafi kamar yadda masu azancin magana ke cewa ba a rabu da bukar ba an haifi habu ta bangaren 'yan sandan sas da aka soki amma ba a daina samun labarin yadda sassan rundunar ke wuce gona da iri wajen bincike da azabtarwa da kan haifar da raunuka ko ma sa rauni ga waɗanda ake tuhuma gabanin zuwa kotu a wannan shirin za a ji labarin yadda wani lauya nasir sa'idu ya shiga aikin binciken kwakwaf kan zargin rundunar yaƙi da laifuka ta hanyar ƙarfi anti-violence section ta abuja ta azabtar da wani bawan allah mai suna malam abdullahi ismail har ya rasa ransa amma ba a sami masa jana'iza ba sai da gawarsa ta tagayyara sunana bisa nasir sa'idu kuma ni ne nake wakiltan shi marigayi da ya rasu a hannun 'yan sandan anti-violent crime section wanda da ana kiransu da suna sas wato a takaice abin da ya faru akan wannan al'amari ranar 22 ga watan september 'yan sanda daga nan abuja sun tashi sun je garin kano akan sun je su binciki wani akwati da wani da yake hannunsu ya faɗa musu kan cewa ya baiwa shi marigayi abdullahi ismail alaman abdullahi ismail wato malamin addini ne ma malamin addini ne so da suka je wannan gidan nashi maimakon su bincika ainihin akwatin su yi amfani da information ɗin da shi wanda ake zargi ya faɗa musu su bincika ina ne aka binna akwatin kamar yadda wanda ya ba da saƙon ya faɗa su ba su duba hakan ba sai suka nemi shi aramma abdullahi ismail sai ya kasance baya gari sakamakon haka babban ɗan shi ɗan shekara kusan ashirin sunan shi muhammad abdullahi sai suka kamo shi suka taho da shi nan abuja sakamakon mahaifin shi baya bayana suka zo suka kulle shi kusan kwana goma sha bakwai sai ranar tara ga watan oktoba da shi mahaifin ya koma ya samu labari sai ya ɗauki kanshi ya je a police station na shekara da yake an bar sallahu in ya zo ya kai kanshi can da shi da dan uwan shi suka je nan police station na shekara a matsayin an sa kira da hukuma suke musu ko da suka je 'yan sandan shekara a bayanin da ya iske mana sun kira su 'yan sandan anti-violent crime section wanda karkashin jagorancin shedrack so da suka sanar da su sai 'yan sandan anti-violent crime section da suke nan abuja suka tashi suka ɗauki shi wannan ɗan malam eh, muhammadu ɗan wanda ake zargi suka mai da shi kano da suka mai da shi garin kano suka sake shi sai suka karbi shi malam abdullahi ismail marigayi kenan da suka karbe shi a bayanin da ya iske mana kamar yadda ɗan shi ya faɗa an karbe shi ranar lahadi su 'yan sandan sun kuma ba da ɗan ranar lahadin so washe gari aka ce a koma a ciki matakan beli na shi ɗan da aka karɓa su da aka koma 'yan sandan sun ce ɗan ya leƙa ya ga mahaifin shi ko da ya leƙa a yanayin da ya gan shi an mishi duka kwarai da gaske ya fita daga cikin hayyacin shi wato kana nufin tun a kano aka yi mashi wannan duka irin na kawo kenan tun a kano an tabbatar da kan cewa ɗan shi ya tabbatar da 'yan uwan shi da suka je wannan uh, bonfire nasarawa sun tabbatar da sun gan shi an mashi mummunan duka a haka a wannan yanayin aka ɗauko shi da motan shi da wayoyin shi guda biyu da kuma 'yan kuɗi da yake aljihun shi kimanin naira dubu ashirin a yanda 'yan uwan suka yi mana bayani suka taho da shi nan abuja a ranar goma ga wata kenan so tun daga wannan ranan yan uwan suna ta ɗan bi babu wani bayani so su kuma 'yan sanda ba su je sun ainihin da suka je na farko ba su bincika abin da aka da ya kai su su yi binciken ba su tabbatar da da'awan da wanda yake yi shi suspect da yake hannunsu gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne kafin kai nisa shin 'yan sandan wani ofis ne suka yi masa duka a kano dukan farko 'yan sandan da suka tashi daga abuja na anti-violent crime section wanda suna karkashin ofis ne na kwamishina na 'yan sanda na abuja su ne suka yi mishi wannan duka a bayanin da ya bayyana mana so bayan da suka dawo da shi nan 'yan uwan sun ta kokarin su zo amma a sakamakon tsoro da barazana da ganin yanayin yadda dan uwansu yake ciki ya hana su su yi hoɓɓasa sai suka nemi wani lauya suka saka shi a cikin maganan lauyan yi magana da su 'yan sandan amma bai samu ya karu ko ba so ranar sha hudu ga wata dan uwan shi ma lawan ga watan oktoba kaga bayan kwana hudu kenan da taho da shi abuja dan uwan shi ma lawan ya waya da ya yi waya da shi sai yake cewa 'yan sanda sun yi bincike amma sun tabbatar bai da laifi saboda haka amma sun ce a samu kuɗi kimanin dubu dare uku a kawo za a sake shi so su kuma 'yan uwan a wannan lokacin suka yi hoɓɓasa ba mutane ne 'yan ƙauye ba su da ƙarfi suka yi hoɓɓasa suka nemi kuɗi bashi a shi yadda malawan ya yi bayani ya nema bashi ya tura ma wani daga garin kano kan cewa da Allah a samu a turo account ɗin da suka yi magana so kuma a bayanin da suka yi mana sun tura wannan kuɗi wannan account ɗin shi dubu ɗari suka samu sun zama tura naira dubu ɗari amma wani account ne sai aka ba da sai aka tura account ɗin shi marigayin saboda eh mala abdullahi saboda yana karkashin su kuma yana tare da da su a lokacin so ko da aka tura wannan kuɗi ina jin a yanda bayani ya iske mana da muka zo muka bi kes ɗin bayan mutuwa ashe a ranar sha hudu ga wata da suka yi magana sha biyar aka tura kuɗi to tun daga sha hudu ga watan nan dai ba su ƙara magana da shi ba sai ina jin 24 ga wata sai aka kira su kan cewa eh, aka kira shi dan uwan mallawan kan cewa eh, an ce ku eh, marigayi abdullahi ismail ya ce akwai jaka da ya sai aka dawo da maganan da akwai jaka da ya ba wani abokin dan uwan shi ka je ka karbo mana sai shi kuma dan uwan sai ya ce to aini ba hukuma ba ne in ya faɗa akwai jaka ku zo ku je sai a yi muku jagora ku karɓa jakan sai daga baya suka sake waya kai ka ki zuwa ka duba sai dan ne ya kira ya kira ya ji labari akan mahaifin shi sai suka ce ai mahaifinka ya rasu ba mun ce ku zo kun ki ba so daga nan ne dan uwan ya taso da ya zo nan mu kuma aka yi mana magana akan mu bi sin magana so ko da muka je muka same su aka ce tabbas suka tabbatar da kan cewa ya rasu sai muka nemi to ya za a yi a bamu na farko eh, gawan shi sannan kuma muka nemi menene ya sanadiyar mutuwan shi sakamakon hakan sai suka ce in muna so a tabbatar da sababin mutuwan shi sai dai in mu rubuta consent kan cewa muna so a yi autopsy idan watakila mai sauraro zai iya tunawa a shirye-shiryen ciki da gaskiya da suka gabata mun taɓa kawo muku alwashin ministan 'yan sanda na najeriya muhammad mai gardin yaƙi cewa an soke rundunar 'yan sanda ta yaƙi da fashi da ke da ran mikiya kan mutanen da ake zargi ba tare da wani kwakwaran binciken tabbatar da laifinsa ba wato sas inda za a maye gurbinta da wata runduna mai mutunta haƙƙin ɗan adam ga kaɗan daga abin da ministan 'yan sandan ya faɗa bayan matakin rushe sas don amsa bukatun masu zanga-zanga shugabanni musamman da shi muhammadu buhari shugaban kasa ya kai fagen ya yi magana cewa duka bukatocin suke nema domin sun gabatar da bukatu kusan guda biyar kuma bukatun nan dukkaninsu shugaban kasa ya nuna cewa an aminta kuma an yadda farko da suka gabatar shine a soke yan sandan sas kuma shugaban kasa ya yadda ya bada umarni kuma an soke an bada umarni kuma a kafa wani asusu wanda zai kula da taimaka ma waɗanda suka samu wani matsala a cikin abubuwan da ake yi matsin da su waɗancan 'yan sa suka wa mutane waɗanda aka kila jima ko kuma wani wani kaddara ta sama. ministan 'yan sandan najeriya kenan muhammad mai gardin gyaɗi masu raro idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura don jin abin da ya faru bayan da iyalan marigayi Malam Abdullahi Ismail suka nemi a gudanar da binciken musabbabin kisa don gano gaskiyar abin da ya kashe shi haka kuma za mu ci gaba da taɓa sashen rundunar swat don jin martaninsu yanzu amadadin wakilanmu umar faruk musa nasir adam elikaya nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya Tuma da a gaida sarfila hashim gumal yanzu ko ga wannan sako. matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? Ba daukan ba filatani ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani wa'anne 'ya'yan talaka da suke ko uwan su ran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. To ma dalla da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To baba ga labaran a takaice. Hukumomi sun ce wanda ake zargi da harbi a gidan rawa da ke jihar California a Amurka da ya sanadin mutuwar mutane goma ya harbe kansa har lahira. Shugaban 'yan sanda na ƙaramar hukumar Los Angeles, Robert Luna ya ce mutumin ya kashe kansa ne yayin da jami'an 'yan sanda suke dabda motar da ya amfani da ita ya tsere daga wurin da ya yi ƙoƙarin yin harbi na biyu. Luna ya ayyana wanda ake zargi da Hu Chan Tran mai shekaru 72 da haihuwa ya ce babu sauran waɗanda ake tuhuma da suka tsere. jiya lahadi jami'an kasashen faransa da jamus sun gudanar da wani taro a faransa yayin da ake ci gaba da matsalan lamba kan shugaban gwamnatin jamus olaf scholz don ya amince da jigilar manyan tankokin yaƙi biyu kirar leopard zuwa ukraine shugaban gwamnatin da bai bayyana ko jamus za ta amince da baiwa ukraine tankokin yaƙin ba amma kamfanin dillancin labarai na reuters ya nakalto shi yana mai cewa za a yanke irin wannan shawara ne tare da haɗin kan ƙawayenmu ci har da amurka dakarun gwamnatin somaliya sun kawo ƙarshen sama da sa'o'i biyar da ƙungiyar al-shabab suka yi a ginin ofishin magajin garin birnin magadishu da wasu ƙananan hukumomi ma'aikatar yada labarai al'adu da yawon bude ido ta ce jami'an tsaro sun harbe mayakan al-shabab guda shida har lahira a harin na jiya lahadi To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci idan Allah ya kama shirinmu na hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za a ji mu dauke da wani sabon shiri wanda zai zo daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya zuwa ga sarkin zango Kumasi mai martaba Sultan Umar Faruk Sa'id da baki ɗayan mutanen kumasi na rasuwan babban limamin addini wato malamin addini malam muhammad rashad da allah ya masa rasuwa a daren juma'a bayan haka muna mika ta'aziyya kuma ga iyalan gidan alhaji alintufa a birnin kumasi da ma dangi na kano baki daya na rasuwan alhaji ubale wanda ya faru a jiya lahadi a kano kuma aka yi jana'izarsa a kano malam alhaji ubale yana zama hawa ne ga sakataren sarkin zangon kumasi wato malam audu kenan to allah ji kansu baki daya ya gafartawa magabata baki daya yanzu madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya shirya ba da umarni da mu na wannan lokaci mr kal baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya sai an jima salamu alaikum